don ƙarfinka sai ka yi wajen kare rayuwar talakawanka wajen kare dukiyoyin talakawanka da kuma kula da ɓangaren addinin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma duk wani shugaba wannan akan ainihin talakawansa ko akan al'ummarsa wa'inda yake jagorancin ainihin shugabancinsu saboda haka yawa musulmi ku sani duk ƙasar da ta tsaya da yin adalci wajen mayar da amana ga masu amana wajen kula da yin adalci tsakanin jama'a allah subhanahu wa ta'ala zai ba mutanen wannan ƙasar aminci zaman lafiya zai ba su kariya ta dukiya zai ba su kariya ta rayuwa sannan kuma zai samu ƙasar su albarka sannan za su ga yalwa a cikin arzikinsu a cikin harakokinsu saboda kula da amana amma duk lokacin da aka tozartar da amana kai za a baka amana ka canye sannan kai kuma in ka bada amana ka ga wani kana son ya dawo maka da ita kai in aka neme ka kai shaida ga abin da ka sani sai ka karkatar da shaida ka ba za ka yi shaida da gaskiya ba ko ka ki ba da shaida da ka sani amma kuma kai lokacin da kake da buƙatar a yi maka shaida ga wani hakkinka da kake son ya fito ga kana kokari kana so kana fatar kai ma a zo a yi maka kai a zo a yi maka shaida ta gaskiya don ka samu haƙƙin ka yi to amma kuma kai aka nemi ka ba za ka yi ba yawa musulmi ba sani cewa babu abin da zai sa mutum ya samu daɗin kan duniya da lahira sai ya yi riko da littafin Allah ya yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ƙasa babu wata ƙasa da za ta samu daɗin kai sa'a a zaman duniya sannan mutanensa su yi sa'a a gobe a ba sai wanda suka yi riko da littafin Allah da kuma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duba mu gani hatta kasashen da ba na musulmi ba wanda su kasashe ne na arna amma irin yadda suke kula da yin adalci da riko da amana duba mu gani yadda Allah subhanahu wataala ya ba su aminci fiye da namu sun bi mu kwanci hankali Allah ta'ala ya rawata musu fiye da namu har ya zanto idan muka samu matsuwa ƙoƙarin muka mu je can a ƙasashen nasu don mu samu dukiya mu samu arziki don mu samu kwanci hankali don mu samu natsuwa to ka dibi yadda suke kwatanta adalci a cikin kadibe da suke kula da amanar da aka sa hannunsu na talakawa sabanin mu a wannan lokaci da idan mutum aka ba shi haƙƙi na talakawa sai ya haye a kai saboda haka sai ƙoƙarin azurta kansa da shi da iyalansa da makusantansa amma sai ya kyale talakawa suna da buƙatar a gina musu asibitoci Loktoro-loktoro suna da buƙatar a wadatar da asibitocinsu da magani suna da buƙatar ruwa mai tsafta suna da buƙatar hanyoyi waɗanda za su haɗa su su sadar da su da binni su rika zowa suna buƙatun su cikin sauƙi amma bin ya gagara saboda haka mu sani annabi alaihi salatu wasalam ya ce kowane mutum ɗaya za a yi masa tambaya akwai tambaya saboda akwai akwai masuliya a kansa ba tashin alƙiyama kamar yadda muka faɗa ka yi adalci tsakanin iyalanka da farko ka sani ran tashi alkiyama za a tambaye ka akan wannan adalcin ka yi ko ba yi ba haka ma shugabancin da aka sa hannunka na ƙasa ko na jiha ko na local government ka sani cewa akwai mas'uliya a kansa za a yi maka tambaya akan wannan abu shiga kula da talakawa da Allah ta'ala ya sa jagorancin milkin su hannunka ka kula ka musu adalci ko ko a ka zalunce su ko ba ku kula da addinin su ba ba ka kula da rayuwar su ba ba ka kula da arzikin su ba Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akan wannan ran tashin alkiyama saboda haka ka shirya amsar da zaka amsa ma Allah subhanahu wataala da ita yayin da za a yi maka tambaya a ran tashin alkiyama yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu cikin bayinsa masu yin adalci Allah ya samu cikin bayinsa masu riko da amana masu mai da amana a hannu masu ita lokacin da aka sa hannu mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yan uwan musulmi da Falastin Allah ka musu sauki Allah ya yi musu bala'o'in da suke ciki Allah ɗauke musu musibar da aidifin suke cikinta ya kawo musu sauƙi, ya maida musu ainihin yankunansu da walwala kamar sauran musulmi na ainihin sauran ƙasashe na duniya muna addu'a ga dukkan inda musulmi suke cikin wani kunci da damuwa da bala'i da musiba Allah ya yi musu mun kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata na'am